يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلا شيء متارك البركة مسلا شيء أبو بكر صديق لشينا بكر أريد من قريل الله فيها بالضمبر جهة النصرة a wannan yammaci na laraba sha tara ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi sha tara ne sha tara ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da ishirin ko ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai falala a yayin da muke cikin tafsirin suratu ali imran a ayoyi na tsayi zuwa shida cikin wannan sura kuma wannan shine majalisinmu na goma a tafsirin wannan sura mun tsaya ne inda muke bayani dangane da kore mummunan fahimta da shubuha da waɗansu suke yi ma waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma a dalilin haka su koyi abinda Allah ya tabbatar mana yin wannan saboda munasabar Allah maɗaukin sarki ya ambace a taura da linjila da alkur'ani sannan shi duk wanda ya kafirce ma alkur'ani yana da azaba mai tsanani wannan ya sa muka yi istisradi cewa duk wanda zai ce ba za a faɗa ma wani wanda ya ke imani da alkur'ani kafiri ba to wannan yana cikin garari yana cikin haɗari domin in ya sa abin da yake yi to sai yana karyata Allah maɗaukacin sarki ne saboda haka duk wata haɗaka da za a yi domin ƙarfafa wannan fahimta ta yadda za a daidaita tsakanin addinai a ce ba wani wanda yake kafiri duk abinda ake daidai ne ko kuma ma a yi da'awar cewa da musulunci ya zo da shi shi ne daidai abinda kiristanci ya zo da shi shi ne daidai abinda yahudanci eh, ya zo da shi to wannan yana cikin manya-manyan bidu'o'i na wannan zamani wanda shi ne yake fitowa musamman da suna na ibrahimic mission kuje mun yi bayanai a kan haɗarin ibrahimic mission mun faɗi abubuwa wajen guda tara sannan muka faɗi abubuwa a mizanin shari'a ayoyi da hadisai da wannan kira ɗin ya ci karo da su shin karo irin na tafka da warwara wanda babu musulmin da yake musulmi ne zai san waɗannan ayoyin ya san waɗannan hadisan kuma ya ci gaba da bin irin wannan kiraye-kiraye na zamani maka ce insha Allah ya za mu karasa magana akan wannan eh, in lokaci ya ba mu sai mu shiga ba da tafsirin ayoyinmu na suratu al-imran ma. mu sake karanta ayoyin munasabar kenan na fito da shi bari mu ji ayoyin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل أنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم الله ما ينسلك ينا شوى الشيوى لا ميم الله لا إله إلا هو Allah maɗaukacin sarki babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi alhayyul qayyum shine mai cikakken rayuwa tsayayye da zatinsa kuma tsayayye akan kowa da komi nazzala alayka alkitaba bil haqq shine ya sassaukar maka da littafi da gaskiya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin kuma shine alkur'ani. musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ya gabace shi na littattafai wa anzala at-taurata wal injil kuma Allah shi ya saukar da at-taura da injila min qablu tun gabanin ya saukar da al-kitabu al hudan lin-nas shiriya ne waɗannan littattafai ga mutane wa anzala al-furqan kuma shine dai wanda ya saukar da al-furqan wato littafi wanda yake raba gardama alƙur'ani kenan a zance da muka rinjayar innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid lallai waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah suna da azaba mai tsanani wallahu azizun zuntiqam Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai tsaukan fanta akan mujrimai inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' lallai Allah madaukakin sarki babu wani abin da ke koya a gare shi a cikin ƙasa ko a cikin sama huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shine wanda yake suranta halittanku a cikin mahaifu kayfa yasha ta yadda ya dama la ilaha illahu babu wanda ya cancanta a ban masa bauta sai shi al-azizu mabuwayi da shi al-hakimu man shi daga aya na farko har izuwa fadin Allah madaukakin sarki wa anzalal furqan duk sana tabbatar da kadaituwar Allah madaukakin sarki da gaskiya cewa shine ya saukar da alkur'ani da at-taura da injila wanda ya baiwa annabi Musa da annabi Isa sannan inna Allah la yafa alaihi zuwa al-azizul hakim duka ƙarin bayani ne ko tun kuɗa shubuha ne dangane da cancantan Allah madaukakin sarki shi kadai da bauta wato kamar tafsiri ne na alhayyul qayyum to bisa wannan ne Allah ya gina cewa innan innal na kafaru da ayati Allah duk waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah anan yana nufin alqur'ani wanda babban makasudinsa shi shine wannan kira izuwa ga tauhidi cewa yana da azaba mai tsanani to anan muka ce wanda suke fara shiga nan su ne nasara har malaman tafsiri waɗansu ma suka ce da su ake magana amma muka ce Allah madaukakin sarki ya yi amfani da sila kuma yufidul umum na dinna ya shafi nasara da ma wanda ba nasara ba matakar ya kafirce ma'arin Allah wanda ke cikin wannan alqur'ani to sunansa kafiri kuma yana da azaba mai raɗaɗi mai tsanani a tashin alkiyama a nan ne muka yi magana da ne tashi a kai abinda ya rage mana abubuwa ne guda biyu na farko mana ƙara bayani akan duk kirar da za ta nuna cewa wani wanda ba musulmi ba addinin da yake a kai daidai ne sawa'un yahudanci ne ko kiristanci ko eh, buzanci hmm? buddhism ko hinduism ko ma mai ne daga cikin addinai na mashirikanci da ake yi wannan kiran ya taba wa alkur'ani karara na farko abinda maka faɗa ce dai danganta wannan sabuwar akida da annabi ibrahim yaudara ne ƙirƙire ne kuma sabon allah ne shine muka maka ayi da ke nuna annabi Ibrahim ba shi da dangantaka da Yahudanci ko Kiristanci kuma addinin da Allah ya sauka masa da shi da ‘ya'yansa gaba ɗaya sunansa musulunci kamar yadda muka ji a arin da muka karanta jiya abu na biyu da zai nuna mana matsayin shari'a dangane da wannan kira ɗin shi ne shi wannan kira fa gwa tsakanin abinda musulunci yake la'akari da shi a matsayin mafi girma kuma mafi munin laifi shine shirka saboda waɗannan masu bin waɗannan addinan babban abin da suka kauce da shi shine lalata fahimtar tauhidi don haka dukansu ɗin suna shirka duk da ana kiransu ahlul kitab saboda asalin abin da muka saukar musu kuma dai mushrikai ne duk da haka yadda cewa an da hukunci wajen alaƙarsu da musulmi sun fi kusa da musulmi akan waɗancan amma duk da haka su ma'adin fa mushrikai ne ya za ka gane wannan idan ka san addinai ɗin sannan kuma ko baka san addinai ɗin ba to ƙur'ani ne ya faɗa shi ya kira su a kitab kuma ya kira su kafirai ألوك lokaci لا يا ما كرات المشركين كتب سورة المائدة suratul ألا أنا Allah لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار wa ma lil zalimin min ansar kaga da farko Allah ya danka musu kaulat cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wadanda suka ce al-masih maryam Allah ne sun kafarta ga abin da shi al-masih yake faɗa shi cewa yake ya ku isra'il ku bautata ma Allah wanda shine mahalicci na shine ya cancanci bauta na wato in bautata masa yake jinsu kuma ku bautata masa sannan sai ce innahu man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah ashe bauta masa din shirka ne da Allah kake na Allah ya tabbatar da kafirci a gare su ya tabbatar da shirka a gare su dangane da nasara ke ka tafi suratul tauba zaka ga hadda yahudawa su ma suna shirka وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهقون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون يشركون هذا شيء يهودا sun ce azra uzairu ɗan Allah nasara sun ce almasihu ɗan Allah وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله Allah ya ce wannan zancen banza ne da ke fitowa daga bakukuwan shi suna koyi ne da kafiran da suka gabace su wato magana ce irin ta kafirai kafirci ne ta. kaga ya dangana musu kafirci ko sai Allah ya ce Allah ya tsime musu qatalahumullah anna yufakun sai ya za su bari ana jin da hankalin su daga barin gaskiya yace sun riki malaman su na yahudawa da masu bautan su na kiristoci arbaban ababan bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki haka nan sun riki almasihu isa dan maryam a matsayin abun bauta ko ma bayan Allah madaukakin sarki alhali ba a umarce su ba wato babu littafin da ya umarce su babu wani annabi da suke jingina kansu zuwa gare shi wanda ya umarce su da wani abu fashe su bauta ta ma Allah shi kadai wa ma umiru illa liya'budu ilahan wa'ida sai Allah yayi dajiya ya rufe ayar da cewa har sarki ya tabbata gare shi la ilaha illahu ya fitar da abin baro shababu wanda ya cancanta abota ta masa tashi shi kadai sannan ya ce tsarki ya tabbata gare shi ya fi karfin wannan aikin da suke a dingina mashi mai aikin yi shirkun shirka kaga aya ya tabbatar mai yahudu da nasara kafircin da kuma shirka to wannan abin ne a ce za a zo a gwamutsa su a ce daidai suka yi a ga wannan abai ne ke ya saba ma alkur'ani mai girma ya za a yi wannan shirkan ya yi daidai da tauhidi kul huwa allahu allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan annafyu ne al al al babu wani wanda ya cancanta a masa bauta in ba Allah ba wannan shi yasa Allah yake kiran ahlul kitab yahudu da nasaran duka yace la tazlu fi dini karku wuce gona da iri a cikin addinin ku wala taqulu ala Allah illa al-haq kada ku faɗi wani abu akan Allah madaukakin sarki sai abin da yake gaskiya shine cewa shi shi kadai ne to su haka suke faɗa kiristof ɗin suke cewa masihu dan Allah ne shine Allah ya ce innamal masihu isa ibn maryam rasulullah shi annabi isa dan maryamu ba wani abu bane sai dai manzon Allah wa kalimatu kalma ce ta Allah madaukakin sarki wato Allah ya halice shi ne da kalmar kun fayakun ba mai nukmatin yadda ya halishe sauran mutane ba shine ma'ana kalma ce ta Allah madaukakin sarki alqaha ila maryam wanda ya aikata zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne wanda Allah madaukin sarki ya jefa ya halicce shi ya jefa shi direct daga wurinsa zuwa wato ainihin mahaifan maryam alaihi salam fa aminu billahi wa rasulihi kaji ba Allah na ce nasara ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani kuma zai ce su mun ne Allah ya ce wala takunu salata ahir kada ku ce Allah uku intahu ku daina wannan kiran khairan lakum shine alheri a gare ku innama Allahu ilahu wahid sani dai Allah madaukin sarki shine kadai wanda ya cancanta da bauta subhanahu an yakuna lahu walad ya tsarkaka ya hawhawa ya fi karfin ya zanto yana da ɗa lahu ma fi ce ma fi duk abin da ke sammai da ƙasa nashi halittarsa ne ikonsa ne mulkinsa ne baka fadin lahi wakila au da ka ratar tana da nisa tsakanin bautatar da mutum tsakanin allantar da mutum da shirka a ɓangare guda da kuma fitar da mutum gaba ɗaya daga duk wani abu wanda yake kama da allantaka da taƙaita allantaka ma Allah madaukacin sarki a ɗaya wani abin da zai baka mamaki shine ka ji mutanen da suke irin wannan abin sai su ce aqidar musulmi da na kirista dangane da Allah iri ɗaya ne ba shi wannan ai yaudaran kai ko kirista a layi kai gaya masa wannan ai ya san ba haka ba ne eh masu karatun religion ana kasa addinai a academic environment ana cewa akwai monotheistic religions to suna saka yahudanci da kiristanci da musulunci a monotheistic religion sai dai in sun zo in an ɗan zurfafa sai a ce musulunci monotheism ɗinsa is more strict da musulunci da yahudanci monotheism ɗinsu wato tauhidinsu ya fi tsanani ɗaya ɗai kawai amma wannan ɗaya ne amma yana da abubuwa da suke haɗu su bayar da shi shi ɗai ɗin ta ga wani sanaku da haka za ka ji suna faɗa wannan abin bakin ciki wannan har mission da nake ce muku ana yi da kunni na naji shi mai gabatarwa ɗin yana cin abin mamaki da suka fara abin da suke kira wai common concepts yace ai mun magana a anan malam yi magana sada yi magana a kan cewa imani da Allah imani da manzanni imani da wannan duk da yadda yake a musulunci haka yake a kiristanci yana yi zagin kansa yana yarda da kansa shi kuma ga malamin musulmi shi ma ya kara tabbatar shi haka ne kuma Allah al shi wannan malamin na san shi ma da shi Qur'ani amma saboda fitinan da ya sa kan shi a wajen da ya zo yana jan ƙur'ani ma yana ta kurakuran abin bakin shi Hakanan imani da mala'iku shi ma da fada ya yi magana shi ma ya ce daidai ba bambanci bayan ga aika-aikan da ake cewa mala'iku sun yi a bible amma ya ce wai aƙidar musulmi dangane da mala'iku shi ne daidai aƙidar kirista dangane da dangane da mala'iku idan haka ne dan mai Allah zai yi ta kiran su yace su ba abin da suke su zo su bi musulunci kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وانا آية ثلاثة ما تكرم مهم منشي من قلنا لما قلنا كان انترفيس dialogue wanda kwanana ake ta cece kushe a kai a wajen wa'azuzzukan malamai to almuhim dai za mu zo kanta tana cikin wannan surar tamu mawuzi shahid ɗinmu a maganar mana yanzu shine yaya za a yi a ce su zo zuwa ga abin da zai haɗa mu tsakaninmu da su mai wannan abin Allah na abu da illallah kada mu bautata wa kowa sai Allah idan har yadda muke bautata ma Allah hakan suke bauta wa Allah idan har yadda muka yi imani da Allah haka suka yi imani da Allah don me za a kira su kuma eh sun imani da samuwar Allah amma yayin Allah yake a basic concept na al'iman billah suka karkata shi ne bafi yawan abin da Allah ya maimaita cewa mu yi dialogue da su a kai shi ne wannan kabiya ta uluhiyya kabiya ta tauhidi kuma ne zai ce ai ɗaya ne أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كذا من شركة شيكما كذا ساشم بيقل شواني ساشي أمدين أبو موتا فإن تولوا إنسوك جوية بايا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون شيء مسلم كبير بشيء لا شيء مو مسلمين ما نا باما كربان وانا هو أحد إنجاز sannan har yanzu shar'anta wata sallah ko wani wani yi da ibada wanda bai zo a ƙur'ani ko hadisi ba wannan shi ma ba ƙaramin ƙata ba ne allah maɗauki sarki ya umarce mu cewa ibadan mu ya zanto biyayya ne na abin da allah ya saukar ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun saboda ka wannan addu'a da za a ce a hada tsakanin musulmi da kirista da wani wanda shegantakan 'yan siyasa na shayin magana a nan wurin idan wani babba a duniyance wanda ke da mulki ko ya yi girma a gwamnati ko yana da dangantaka da wani mai mulki ko wani babba a gwamnati idan musulmi ne ya rasu sai abokan wannan mutumin su zo wai su ma su shiga sahu na sallar janaza musulmi su kira su kamar iraren mu wanda wadda mu da gwamna musulmi mataimakinsa kirista to sai gwamna ya ɗauko mataimakinsa kirista a zo a tsarda shi a sahun sallah ana wannan raina addini sallah na wanda ya yarda da annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam to abin yana masa sauki ne saboda su ma waɗancan suna kiransu su je coci kaga musulmi ya je coci wajen jana'iza aiki ne na ibada musulmi zai tarayya a ibada wani wanda ba na musulunci ba idan ya yi haka ya yi bid'a ya faɗa cikin babban ɓata haka man ba za ka ɗauki wani ka zo ka tashi ya yi addini ya yi wani abu na musulunci alhali bai ya da tushen abun ba wannan rene hankali ne kamar yadda na saba faɗa wani lokaci um, wata rana alhazai an gama shirya su za su tafi aikin hajji gwamna zai zo ya sallamai su sai bai zo ba a mamakon ya tura musulmi ya tafi sai ya tura mataimakinsa wanda ba musulmi ba shi zai je ya yi rakiya ya sallami musulmi su tafi hajji a wajen na yi tek na yada a facebook na ce wannan is sacrilegious wannan rela addini wanda su ɗin in hezamiyun cikin 'yan siyasa ba su da ba sa yin musu hanta yanzu kirista za su tafi aikin kabinan ɗinsu abinda suke kira hajji a jerusalem sai a tura musu sakataren gwamnati musulmi ya zai ya abinan ɗinsu ba ka jin ana yi haka mu ake wa haka duk wai da sunan wannan wai da sunan a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba sai ka bar addinin ka wani irin zaman lafiya da nan jahilci san zuciya da san duniya Allah yana ce am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah shin suna da abokan tarayya ne na Allah wanda suke shar'anta musu su tsara musu tsari na addini wanda Allah bai izini a kai ba kenan زواد وتا الصلاة الإبراهيمية كو صلاة يعني البيت الإبراهيمي ومن شرعا في عبادة شيء سابوا ما ترد إذن الله من في جنس النبي صلى الله عليه وسلم إن أشياء من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب أبو الله دود إنونا ما كوانا أبن ياسا أو مسلم شيء أولا كرانا الإبراهيمية akwai tuhumar musulunci da tawaya da rashin biyan bukatun mutane saboda suna ganin kenan ai ba zai yi a zauna lafiya ba sai an haɗa shi da kiristanci sai an haɗa shi da yahudanci imma a zo a yaudar mutane a ce abu ɗaya ne ko kuma a yi ƙoƙarin ma shirya duk wani abu wanda yake nuna bambanci a tsakanin waɗannan ɗaya alhali Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana cewa ya cika mana addini za mu iya zauna lafiya da yahudu da nasara da ma wanda ba su ba in za mu bi karantarwa addinin yadda Allah ya ce kuma hakan ya faru ba a ɗan ƙaramin lokaci ba a lokaci mai tsawo a tarihi Ta yadda ya kai yahudawa da nasara sun kusan ya zanto musulmi ne suke musu mulki ba 'yan uwansu yahudu ko nasara saboda adalcin musulmi saboda yadda suke bin umarnin Allah na cewa a kyautata ma abokanan zama ba tare da la'akari da wani addini suke yi ba musulmi shi yake da irin wannan koyarwa Allah ya ce ya cika mana addinin mu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan cewa sai an hara za a zauna lafiya tuhumar cewa karantarwar zaman lafiya na musulunci zai cika ba wanda ko zai wannan tuhumar menene matsayinsa a shi. Allah yana cewa zanna alayka kitaba tibyanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin mu muka sassaukar maka da littafi shine wannan alqur'ani bayani ne na komai kuma shari'a ne rahama ce kuma albishir ga musulmi wannan shi yasa ma muke ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa cewa duk wani abin da annabawa suka zo da shi na sako daga Allah annabi ya zo da shi kuma ya cika shi shine ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi muhammad ba uban ɗaya daga cikin ku bane a daina daukan wani ana ce masa dan muhammadu alhali ba shi ya haife shi ba walakin rasulullah shi manzan Allah ne wa khataman nabiyyi kuma cikamakon annabawa babu wani annabi da zai zo bayan sa haka duk wanda zai zo da wata sabuwar shari'a ko na addini to yana kare yana kare ta wannan kira cewa annabi ba shine annabin karshe ba in ya zo da wani addini yana ikirar ko la'akarin cewa ko ikrarin cewa shi ma wani annabi kenan yana da dama ya zo da wani addini da zai gama addinin da suka gabata النبي صلى الله عليه وسلم يكي شوى أحاديث البخاري ده مسلم وان ده يفتسك فتول الشيطة أبو هريرة إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ya ce misali na da annaba wanda suka gabace ne kamar misalin mutum ne da ya gina gida ya kyautata shi ya kawata shi sai wani waje da za a saka an bulon a wani wato kusurwa sai mutane suna zuwa suna zagaya gidan nan yana burge su suna cewa kai amma da an cika wannan bulon ɗin da abin ya gama kaiwa ƙarshe annabi ya ce fa ana labinatu to ni ne wannan block din a cikin ginin annabawa wa ana khatamun nabiyyin kuma ni ne a cikamakon annabawa har yanzu kamar da na faɗa a cikin hadarin al-ibrahimiyya wannan ibrahimiyya ɗin tana soke shari'ar musulunci sai da tana tsuke musuluncin zuwa ga wani abu ne kaɗan na farko dai abinda mu muke kira shari'a yanzu hmm, bangare ne na shari'a cewa a tsayar da hukuncin Allah madaukakin sarki a Ibrahimiyya da mun ba a ba a mazancan wannan alhali Allah ya ce sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun dan muka dora ka akan hanya mai yalwa na wato ainihin wannan al'amari na addini ka bi wannan hanyar kada ka bi soye-soyen zuciya waɗanda ba su da sani yana cewa an hukum bainahum bima anzala Allah wala tattabi' ahwa'ahum واحذرهم fa in عن fa'lam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katiran min an-nas كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما kaunan yuqinun kuma yi hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar kada ka bi soye-soyen zuciyarsu ka yi musu gargadi kada su fitine ka daga wani sashe na abin da Allah ya saukar maka in suka juya baya to ka sani cewa kadai Allah yana sanne ya jarabce su ya kama su da laifin sashe na zunubansu kash lallai da yawa daga cikin mutane fasikai ne masu kece iyakan Allah madaukakin sarki ne shin yanzu hukuncin jahiliya suke bukata suke bada ibrahimiya hukunci ne na jahiliya wa man ahsanu min Allah hukman li qaumin yuqinun wa ne wanda yafi Allah tsara dokoki da hukunci ga mutanen da suke da yaqini babu to dan me za ku bar na Allah ku je kuna kame Allah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 ba'ida Allah ya ce ya kowanne suka yi imani ku bi Allah ku manzan Allah ku yi biyayya ma shugabannin cikin ku in kuka yi zaɓani cikin wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa wato tsakanin ku da shugabannin naku kuma mai Allah ya ce mai annabar ta ce in fa har kun yi imani da Allah da ranar lahira wannan shine alheri a gare ku kuma shine mafi kyawun mafita yace baka ga mutanen nan ba wanda suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka da abin da aka saukar gabaninka kuma suna son su je wajen ɗagutu ya yi musu hukunci ya tsara musu yadda za su gudanar da rayuwarsu alhali an yi musu umarni ne cewa su kafirce ma ɗagutu shaidan kuma yana tabinsu yana son ya ɓatar da su bata man nisa ala lahu khalqu wal tabarakallahu rabbul alamin shi ya ta wannan da awadan rabin musulmi ne da wani bangare mai tsoka na musuluncinsa alhali Allah cewa ya mu shiga musuluncin gaba daya ya ayyuhal na amanu dkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ku wanda suka yi imani ku shiga cikin musulunci gaba dayansa kuma gaba ɗaya uku wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyin shaytan kuma lakum aduwwun mubin saboda shaytan lallai mai bayyana adawa ne a gare da haka imani da wani sashen littafi da yin watsi da wani sashe ko yin rikon sakainar kashi da wani sashe wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله ما تقول ذلك يا شواء لن لي ودن كافر شب ما ألا دمن زنسا كما سنة سنة ربط تكاني ألا دمن زنسا تقول كافر شب ما ألا دمن زنسا سنة قوكنا ربط تكاني ألا دمن زنسا kuma suna cewa mun yi imani da wani sashe amma mun kafarce mun wani sashe suna son su ɗauki wata hanya ɗar tsaka tsakiya wannan ba Ibrahim ibrahimiyya ba kenan an ɗauki wani abu daga nan sashe, wani abu daga nan wani abu daga nan da shi za a gudanar da rayuwa ma'ana an ɗauki wani middle cost kenan da suke so su ce ko Allah ya ce ulaika humul kafirun haqqan waɗannan su ne kafirai na gaskiya man jafare ce sunan yankan su kenan waɗannan su ne kafaran gaskiya أولئك هم الكافرون حقا الله يشي وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ومن من يتاند عذابا ما ولا كنشيا ga kafirai ibnu taymiya yake cewa duk inda qur'ani ya magana akan azaba mawalakanci yana da kafirai kaje da Allah ya yake wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila wannan malami mai littafin al-ibrahim yake cewa wato wannan magana kamar da ibrahimiyar na ake yi yace kamar imam al-qurtubi ya shinshini wannan tun karni guda takwas da suka gabata ya shinshini wari wannan bid'a ta al-ibrahimiyya yayin da yazo yana tafsiri tafsirin wannan aya din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila imam al-qurtubi yace an yattakhidhu bayna al-ilman wal jahl tariqan ay dinan mubtada'an bayna al-islam wal yahudiyya yace mana suna son su ɗauki wata hanya tsakanin imani da kafirci wato sabon addini ƙirƙirarren addini tsakanin musulunci da yahudanci shi ba musulunci ba shi ba yahudanci ba wannan shi ne ai a kowane sura daga cikin surorin ibrahim ya guda bai da ka ambata a yara da kika ci baka kowane baka kowanne saboda abin da ka ga dama kake ɗauka daga cikin waɗannan addinai da kuma ba a yin addini ba addini haka da don haka ikirarin cewa dukkanin addinai daidai ne yin imani ne ko kafar cewa wani tashe ne na littafin Allah madaukakin sarki da Allah ya gargadi mai Yahudawa a fatu mai nuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون شن ينزوك في إيماني لو نتاشا للتافي كافر كيما نتاشا توقسني با وانا أبو أن الذي زمتو ساقاني ميين حكا أشك يوكو أشك هابي وانا جدا الدنيا سنرى أن نتاشا القيامة زاء ما يرد السوء أذابا مثل الثنني da dai Allah bai taɓa raskana ba dangane da aikatawa wannan kira na ibrahiminci lallai yana rushe bangare mai tsoka na aƙidar 'yan uwantakar musulmi kamar da na faɗa a maganar ƙarshe na haɗarin al-ibrahimiyya ka daina jin cewa musulmi shine ɗan uwanka na kusa a'a ka ɗauka kowa da kowa ɗaya ne don haka za ka so kirista yadda kake son musulmi za ka buɗe masa sirrinka yadda za ka buɗe ma ɗan uwanka musulmi kun zama ɗai kawai ya zanto alwahdar insaniya ita ce a sama akan alwahdar diniya ko al'iƙa addini al'iƙa al'insani ko albashari ‘yan kwantakanmu a matsayinmu na ‘yan adam ya zanto shi ne a sama ba ɗan uwantakan mu a matsayin mu na musulmi ba duk da cewa ɗan mun fahimci menene na ɗan uwantakan mu a matsayin mu na musulmi ɗin bai kore ɗan uwantakan mu a matsayin mu na ɗan adam da ma'anarsa ta gaskiya to wannan abin da yake yi kenan yana kokarin hada tsakanin a hada soyayya wacce take keɓaɓɓiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi da wanda Allah ya shekada mu almuwala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء to abinda wannan Ibrahimic mission yake intention kenan a tsakanin mummunai da shi wanda suka yarda da shi naji an kodin da yake Ibrahimic mission sunan shi imam fu'ad ko adeyemi ko adewana abu da yazo zai kaddamar da wani pastor wani rabaran faru sai ya ce bayan sunan da suke rubuta sai nemi wani ƙarin sunan na uku sai ya ambata ya ambashi sunansa na uku ya ce yau na ƙara suna ɗaya sai fatan yadda ya ce kayi bincike a gaina kenan ya ce eh saboda mai ai almar'u ma a aman ahabba shi imam din yake faɗa wannan yace ai kai ba ka faɗi wannan almar'u ma a aman ahabba In ce ko ce ka fete rabban fadan ya fassara sai shi a kai ka fassara sai fassara ce mutum koyaushe yaushe yana tare da masoyinsa yace saboda soyayyar da ke tsakanina da kai shi yasa nake bincike akan wannan ba tabbatar da alwala ɗin ba kenan wannan ai ba ordinary sahiya bane dan shi abin da ya fito kamar wani reality to amma ba haka ba ne. hakikan yadda su mutane suke so ko da shi ba hakan ya ɗauka ko yake kudartawa ba amma asalin abin da ake so kenan kuma wannan ya saba ma kafiya na musulunci inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wal ladina amanu fa inna hizba Allah hum al-ghalibun Allah yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd yace la tattakhidhu al-kafirina awliya' min duni al-mu'minin ga sunan ayoyi birjik sannan wannan Ibrahimiyya, makirci abrahamic mission makirci ne ajanda ce ta makiya addinai musamman addinin musulunci domin su ci gaba da kwasan albarkatai na kasashenmu da sunan zaman lafiya domin su kwace mana haƙoƙinmu a matsayinmu na musulmi domin ƙara tabbatar da haƙƙin yahudawa na ƙarya na cewa suna da haƙƙi a baitul maqdis suna da haƙƙi a filistin wannan shine abin da ya shafi harka ko haɗari na siyasa to kuma duk wani wanda zai rikon sakainar kashi بقضية فلسطين تقول لي إيه؟ وانا آه، ينا بري ثالث القبلتين ني ما يهودا و القبلة من تفرقوك ينا النبي صلى الله عليه وسلم إنا يفارة الله أنا أكلم بيت المقدس كافة أكا ما يدشي هنا فسكنتم القبلة كو hula alƙiblatai wa talisul masjidai to faɗawa cikin wannan makircin biyayya ne ga kafirai kuma Allah ya ce ya ayyuhal na amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka yi biyayya ma waɗanda suka kafarta to zasu su riddantar da ku akan bayan digadigan ku sai ku koma ku zanto hatararru irin su kenan ba Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al kafirin ba to haku za ku koma za ku koma ku zama hatararru Allah ya ce ban ku bar wannan kada ku taba yarda da wannan Allahu maulakum Allah shine majibicin al'amarku wa huwa khairul nasirin kuma shine mafi alherin masu bayar da nasara sai abu na karshe Mai ya dace mai domin tun kuɗe wannan sabuwar aƙida ta ibrahimiyanci abu na farko aiki ne na shugabannin al'umma idan maka ce shugabannin al'umma muna nufin malamai da kuma jagorori na siyasa dole a haɗa kai domin a tsara tsari mai kyau na yaƙi da wannan sabon asiri amma ban zai fi sauki malamai ne su fara saboda da dama jagororinmu na siyasa daman ai su ne babban kiristoci daman su ba su yarda ma da wani abu addini ba a harkar su ta siyasa suna shigar da addini ne don su yi amfani da shi su cimma burinsu ta siyasa ba wai suna biyayya ne ma addini domin ya yi kontrol ɗinsu a gudanar da siyasarsu ba haka ne ko ba haka wannan shi ne tafiya na 'yan duniyanci laik a faransanci secularism a turanci gina tsarin hukunci da tattalin arziki da zamantakewa a wani tsari wanda ba ruwan shi da kala Allah kala rasul a wani tsari wanda ba ruwan shi da al'imanu billahi wal mai akhir kawai duniyanci da maslahanci abinda zai kawo jin daɗi a duniya imam masu mulkin su kadai ko da su da wanda suke wa mulki to dole a samu kuffa da za a yi yau muna magana da wani nake ce masa da yake cewa dole musulmi su ɗau matsaya kan wannan za mu shiga ko ba za mu shiga ba yana magana shiwa bayan al'adiyar interfaith dialogue in ko in za mu shiga to yaya za mu tsara shi yadda zai dace da abin da musulunci mai zo mara shi shi ne masa gaskiya wannan maganar tana da kima sosai kuma mun samu dama yanzu da ya dace bi wannan a university na beauty bayo university sun bude center da suka kira center for islamic civilization and interfaith dialogue ICID da yake musulman suna da wayewan kai shugabannin suna sauraron malamai suna jin addini ya ɗan ba an ce kano kudu da ke an fi ba to in kai sa'a ka samu masu addini to za ka ga haka a harkar addini to da suka bude wannan sai suka ga wanda suka fi cancanta su saka su su jagoranci wannan santa su ne shahararru sanannu ingantattun malamai da suke wannan jami'a da malaman addini shi yasa da farko sai suka ɗauki dr bashir ali umar a yana jin kusan dr bashir ali umar suka bashi imam din ba suka ba shi bashi ne darakta da farko da ya gama a ɗansa aka zo aka ba suka Salisu Shehu yadda ke Najeriya yake ban harkokin addini ya rasa ya ce ya san wane ne Profesa Salisu Shehu wajen gwagwarmayar addini tun daga MSS har zuwa yanka har zuwa Umma har zuwa Islamic Awareness Forum shi ne general ɗinta har zuwa supreme council for islamic affairs in nigeria wanda shi ne deputy secretary general ɗinta yanzu har zuwa triple it international institute of islamic thought na duniya wanda shi ne coordinator ɗinta a nigeria a kano office hmm? jarumi wajen wato ainihin kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki da ilimi ba kawai da hamasa ba wanda yanzu shine kuma shugabar sai daga cikin jami'o'in musulunci da aka bude al-istiqama university sumaila shi aka ba shi shine jagoranta na biyu da aka yanzu kuma malamin mashakundum rijiyar lemo shi ne darakta na wannan santa Ashe an ba mu dama yanzu ne muke da dama kafin nan gaba a zo a samu shugaban da ba su damu da addini ba su je su kawo mana turawa suna saka su a matsayin darakta yanzu muke da dama mu fayyace zare da abawa mu faɗi cewa ɗin ana sa a yi wannan ga yarin yadda musulunci kun mu jagoranci abin a kodin shahararren malami a ƙasar misra sunansa muhammad umar ya shahara da wannan interfaz dialogue tura sun sha kiran shi america ko ina ya je ne daga ƙarshe sai ya daina aka ce nesa ya ce to ai ya lura abin ba gaskiya ke so su suke gayyatar mu su suke ba mu tiket su suke ba mu eh, matsugunni su suke tsara ajandar da suke so a tattauna in ka fita daga nan kuma duk abin da za mu yi tattauna mu yi ittifaki a kai mu ce dole ga yadda za a yi ana fita za a yi watsi da shi nasu inda suka tsara shi za a fita a kai ita domin amfani wannan ita in ba za mu yi ne fi mawuzi'in kowa mu zo mu haɗu a tsarin kowa ya yarda da shi ba su su yi mana imla'i mu mu karɓa kawai mu tafi ba mu kuma idan za mu yi wannan kaka za mu saka wato ainihin tsarin da addinin mu yarda da shi in sun yarda akan wannan sai a tafi in ba su yarda ba shi kenan sai a ci gaba da yadda aka saba ɗaiɗai ko ba mana kiran kiristoci suna musulunta ba su da kansu ba suna zuwa ba su zo da musulunta eh? ba ga su didar suke suna yin dibet ba yanzu ka taɓa jin an yi tashin hankali da didar ko zakir mike mai suke ba su ma dialogue suke yi ba amma suna cewa musulunci daidai ke da kirista da kiristanci cewa suke yi abinda kuke a kai ɓata ne ku zo ga daidan shi ne a musulunci su masu ci a ku musulmi ku ne kuke a mata ku zo kiristanci ga daidai kowa ya kalubalanci kowa ya ce to ka kawo ban inda jesus ya ce abota ta masa a bible ni zan bar musulunci in koma kiristanci kuma za a yi ta abin da ya ce a ka kawo kategorikali da ya ce ni allah ne ko ya ce ku bauta ta ba to kaga irin wannan to shine yanzu da suka ga cewa irin wannan yana jawo da yawa suna gane musulunci so na wasu aka shigo ba zai yi a hana ba amma bai a a cire masa makomin sa a mayar da shi wani abu kamar wasan kwaikwayo ku zo koyi a yi magana akan zaman lafiya a yi magana akan adalci a yi magana akan kuma ku yarda abinda muke a kai daidai ne kuma mun yarda abinda kuke a kai daidai ne alhali kuma suna zuwa da makudan kuɗi kuma kuɗi shegiya ce da haka suke za masu raunin imani kuma yanzu za su zaɓi wanda za su yi ma daga ɓangaren musulmi sai ka ga abin sai ka ga an samu wani rauni wani mai rauni wallahi tallahi yanzu ko yau na na saurari wani episode na uh, shi wannan dai abin ta Abrahamic Mission na Najeriya eh wallahi ga ga faso kan ba ai addinin komai da turanci ake ko ga wani limami an kawo shi bai tantas biyu uku a turanci sai ya kuskure tantas biyu uku sai ya kuskure a turanci an kawo shi ya faɗi matsayin shi kuma ya ce a sai an yi bayani cewa yadda imani da Allah yake a musulunci haka yake a kiristanci kuma ya jirgin kai wannan abin ya yi muni sosai saboda haka wajibin dai haƙƙi ne na malamai sannan da waɗannan waɗanda idan su yake a buɗe na jagororinmu alhamdulillah akwai su ba su da yawa amma akwai su jagorori ne suna sun san mai musulunci kuma suna ƙoƙarin tabbatar da shi muna da su a a 'yan siyasa muna da su a sarakuna muna da su a manyan ma'aikatan gwamnati a ɓangarori da dama kawai dai sun fi kaɗan ne a 'yan siyasa a yan siyasa ba su da yawa to dole a tsara yadda za a wato ainihin fuskanci wannan ɗin kuma ya zanto ta kowane ɓangare ba wai kawai a academics ba musu da dama yawanci a kowane of the classroom academics suke su amma an kashe su zo su rubuta a jarida ko su je gidan rediyo ko a ne wanda yana bukatar sponsorship ba su da kudin to ba a tsaya kawai a nan ba a kawo shi irin wannan da yanzu maka kawo fagagen wa'azi da karantarwa da koyarwa musamman fagen tafsirin alkur'ani mai girma ta yadda kowa da kowa yana zuwa waɗanda ba sa zuwa ma suna ji a gida mata suna ji maza suna ji har shugabannin ba akwai wanda suke zaben malamai da suka yarda da su suna jin tafsirinsu ya dace a yada wannan kuma bai dace ya tsaya a tsakanin mu kadai ba har su waɗancan mu nuna musu haɗarin abin su ma a da su kiristoci ɗin saboda suma ma zai shafe musu abin da suke cewa sun yarda da shi musulunci bai tilasta wani ya bar abin da yarda da shi sai dai ya dakata hujja da wato ainihin bayani ka gane cewa kuskure ne kai ka bari kuma bai zanto abu ne da za mu yi kawai don wani ya tayar da rigima sai a yi irin na najeriya ya yi ta bayan kwana biyu kuma sai a shiru ba ya ya zanto da'ima iyaye mu dawo usra dole iyaye mu kula da abubuwan da mu suke kallo a social media da abubuwan da suke ji da games da suke da movies da suke bin. akwai waɗanda ake ɗin ɗinsu domin addasa wannan akidar da akidar ilhadi a zukatan ayan musulmi lallai uba ya zanto yana da wani lokaci da zai zauna da 'ya'yansa in ma sati-sati in ma wata-wata in ma yadda zai zanto convenient da wanda suke tare da shi da wanda ma suke nesa irin yadda ake yin family meetings a yi discussing abubuwan duniya ya za a ci gaba to ya dace ya zanto a cikin ajanda din a yi magana a kan addini domin tabbatar da cewa ba su yaudaru da wani abu ba wanda za a zo mashi musu da wani suna mai mai mai kyau a yaudare su wanda ba da suna annabi Ibrahim ake yaudara mutane ba to dole a iyaye mu tashi mai haka masu rubutu 'yan jarida su ma wajibi ne a kansu waɗanda suke da lafiyayyar fahimta na musulunci su fito su yi rubutu a kan irin wannan kuma alhamdulillah akwai ta rubuce-rubuce da ake yi dangane da bayar da kariya ma musamman ƙananan yara da samari daga irin waɗannan mugayen akidu lallai a ci gaba da nuna cewa wannan bid'a ne hukumomin suna da abubuwa da yawa za su yi amma kamar yadda na faɗa da dama ba abin da ke gaban su ba kenan ya dace a ce an tace curriculum mu duk wani abin da yake nuna secularism yake nuna ba Allah komai nesa ne ya dace duk wannan a yi waje da su sannan lallai a nuna ma musulmi cewa ‘yan uwantakarsu na musulunci shi ke gaba shi ke sama da kowane irin ‘yan'uwantaka shi ke sama da ‘yan'uwantaka na jini shi ke sama da ‘yan'uwantaka na ƙabila shi ke sama da ‘yan'uwantaka na gari ɗaya na jiha ɗaya na ƙasa ɗaya da ‘yan'uwantaka na ɓangare ɗaya kontinent ko ‘yan'uwantaka na kasancewarmu ‘ya'yan adam don muka yi wannan insha Allah za mu wato ainihin shi galaba a kan waɗanda sannan mu ci gaba da hewa wato dialogue irin yadda ƙur'ani ya zo da shi kuma na faɗa mana wannan sura ta kwanshi da yawa daga ciki kuma shi ne ma sababin da ɗinta saboda haka muna ci gaba da karanta ayoyi ɗin za mu shirya ƙa'idodi da abubuwan da ya dace ya zanto framework for an islamic oriented interfaith dialogue wato tsarin da za a gina eh, muhawara tsakanin mabiya addinai mabambanta basa turba na addinin musulunci Allah ya bayar dama don haka abinda muka faɗa ya zance daidai fara da daga Allah muna roƙon sai daɗa mana قد ما في كسكوري الله ما لكن تركي يقافر كابر إن شاء الله أبو غلام الشقباء ستستريم آيهم وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين